يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma domin fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai daraja na ramadan a yau allah cikin ikonsa muna biyu ga wannan wata na ramadan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 19 ga watan 6 shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a karatunmu da ya gabata a jiya mun tsaya akan aya ta 89 inda za mu tashi a kanta wato anin 90 eh, daidai daga nan kuma mu tafi har zuwa ta 93 kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatunsu daga bakin malam muhammad Hamis, malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملأ الذين كفروا من لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخافرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين masha Allah tabarakallah Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi la in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan la khasirun ma'anar wannan aya a takaice da Allah ya ce wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi abin nufi jagororin kafirai jagorori akan kafirci na jama'ar annabi shu'aib alaihi salam suka ce ga waɗanda suke ƙasa da su daga cikin kafurai na wannan lokaci la'in tabatun shu'aiban tabbas haƙiƙa wallahi idan kuka bi annabi shu'aib su da suke ba sa ƙaddara shi annabi sai suke kiran sunansa kai tsaye tabbas idan kuka bi shu'aib innakum idan la khasirun haƙiƙa ku ne haƙiƙanin asararru ku ne waɗanda kuka wato ainihin rasarwa kawunanku alkhairi da amfani a cikin dukkan al'amuranku malamai na bayani mai faɗi a game da wannan aya kamar haka da Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ƙalal mala'ul lazina kafaru min ƙaumi sai suke cewa da yiwuwar kafiran da suka yi wannan magana su ne waɗanda suka gabata a ayar da muka yi bayaninta mai cewa wa ƙalal mala'ul lazina stakbaru ko? ƙalal mala'ul lazina stakbaru a can haka aka faɗe ta nan kuma sai aka ce wa ƙalal mala'ul lazina kafaru can kuma mala'ul lazina stakbaru to shine malamai suke cewa da yiwuwar su ne waɗancan da suka yi girman kan su ne dai nan ma ake maganar su sun sake wata maganar banda wacce suka yi wacce ta gabata kuma yana iya daukan cewar a'a wasu ne daga cikin dai waɗanda suke jagoranci na kafiran lokacin annabi shu'aib su kuma suka faɗi wannan maganar bayan wacce ta gabata daga wasu daga cikin wato da suke shugabancin kafirci na wannan lokaci malam Imam shaukani ce kowanne kuma zai iya kasancewa ya zama cewa ɗayan ne ko kuma kowannensu daban-daban ne amma dai Allah yana gaya mana abin da suka gaya wa na ƙasa da su game da bin annabi shu'aib suka ce in har suka bi su sun tabbata a sararru sun rasa amfani da alkhairi cikin dukkan al'amuransu sannan bayan haka da suke cewa la'initta tun shu'aiba rantsuwa suka yi anan da yiwuwar sun yarda da Allah Koda basu ba su yadda da annabinsa ba annabi shu'aib kamar da ya faru da ƙuraishawa sun san da akwai Allah amma sun ƙi yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo ne na Allah in za su yi rantsuwa za ka suna rantsuwa da Allah ba su da ja kan Allah amma suna da ja akan annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to haka kafiran wanda suka gabace su ma ana iya samu katara haka to cewar la'initta ba tun sha'iban idan suna nan a kan sun yadda da Allah sun san da shi amma na bi sha'ibu ne za su yi ba to wajen rantsuwarsu za ce muna rantse muku da Allah idan kuka ba annabi sha'ibu ku asararru ne wasu malaman kuma kamar malam abubakar jabir jazairi Allah ya ji kansa da rahama shi anan sai yake ta fahimta cewa a ko da aka ce sun rantse e sun yi rantsuwa da irin abin da suka yadda rantsuwa ce a gurinsu cewa lallai idan waɗanda suke na ƙasa daga cikinsu a matsayinsu na kafirai suka bi wato ainihin annabi shu'aib sun yi asarar rayuwa sun yi asarar dukkan wani abu na amfani ko alkhairi a cikin al'amuransu to kowanne dai na iya ɗauka da yiwuwar rantsuwarsu da suke a wani lokacin su ne da Allah da yiwuwar suna yi da wani abin bautar da suka riƙa a matsayin abin bauta ba Allah ba kamar yadda ƙuraishawa suka rantse da lata suka rantse da uzza suka rantse da manata kuma suka so suna rantsewa da Allah saboda haka da yiwuwar su ma a wannan lokacin sun rantse da Allah da yiwuwar kuma sun rantse da wani Allah daga cikin abin da suka rika ababen bauta da suke ganin suna da girman da za su iya rantsewa da su suka ce innakum idan la khasirun wannan magana da suka yi cewar hakika in kuka ba annabi shu'aib kun tabbata ku ne cikakkun asararru ba wasu asararru sai ku to wannan magana da suka faɗa shine malamai suke cewa su a tsarinsu a wannan magana da suka faɗa suna riya cewa waɗanda suka bi annabi shu'aib alaihi salam su ne waɗanda suke halakakku kuma su ne waɗanda suka tsinci kansu sun yi asarar rayuwarsu ta duniya da ta lahira saboda yadda su suke zato suke fahimta su abin da suke kai shine daidai shine shirya abin da kuma annabi shu'aib yake kai shine halaka da kuma wato anin bata don haka suka ce da waɗanda suke su a matsayin su na kafirai da suke jagorantar su in kuka bar mu kuka ba annabi shu'aib kun gama zama asarar to ana abin da suke nufi da asarar bin annabi shu'aib da barin abin da suke kai na arnanci wanda wannan fahimta ce irin tasu ta wanda wato ya rasa shari'a Allah ya tsare mu wasu malaman suka ce kuma da yiwuwar asarar da suke nufi a nan suna nufin in har suka ba annabi shu'aib wanda ke cewa a cika ma'auni da mudu a cika sikeli da ma'auni ya ce kada a tauye wa bayan Allah haƙoƙinsu dukkan wani mai haƙi a gurin awo ko kuma wato gwaji a tabbatar an ba shi haƙƙinsa kada a zalunce shi sai suke cewa to in ku kuka bi annabi shu'aibu abinda kuke samu ta hanyar ƙwange da rage abin ya shafi sikeli da ma'auni abin kuke tarawa daga wannan abin da kuke ragewa kun rasa shi asara ta same ku Sau da haka za ku rayu abinda yake shigo muku kuke tarawa za ku daina samunsa da haka kun tabbata ku asararru ne to wani kaga asara da suke iya gani kuru-kuru wacce ta shafi wani abu da ake cira na al'umma da ake ci ake bi ta kansa da yiwuwar kuma waccan asarar ta cewar a'a an ma rasa wato hanyar bi ta kwarai an kama ta bata suke ganin cewar an bishi annabi shu'aib anan ne aka bata so da haka ko ya zama bata na duniya akan abin da ake samu na yau da kullum ya zama wannan an yi asararsa ko kuma ya zama wato ani asara ta abin da ya shafi addini da rayuwa ta lahira za a tunkari ubangiji da ita to malamai suka ce da yiwuwar kowanne daga ciki shi suke nufi ko kuma suna ware ɗaya daga ciki suna nufin shi suke nufi don haka kowanne dai zai iya shiga suna ganin wanda suka ba annabi shu'aibu za su yi asara abin da suke samu a duniyance na rage ma'auni da mudu in suka ba annabi shu'aibu za su yi asara a lahirance suna ganin su ne za su halaka ba su da suke kan kafirci ne halakakku ba Allah ya tsare mu da irin wannan juyewar al'amura sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu cewa kafirin da ya bata yana da'awar cewar abin da yake kai na kafirci shine shiriya da daidai batan da yake kai baya kallon sa a kallon bata ira kallon wannan batan shine shiriya a nan daidai take saboda haka shari'a kuma da take ita ce daidai kafirin da ya nisa a cikin bata ita ike kallo a matsayin bata to da ka wannan yake nuna mana yadda kafirci ke juya tunanin bawa daga zamantowarsa tunani na kwarai zuwa mummunan tunani tunda za ka fahimci abin da yake daidai kuskure abin da yake kuskure kuma a matsayin daidai sannan bayan haka wannan aya tana koyar da mu hanya daga cikin hanyoyin da kafirai da kuma wato anin kangararrun bayi suke bi don kare bayi daga bin hanya madaidaiciya don hana mutane isa zuwa ga gaskiya sai suka nuna cewar bin annabi shu'aib alaihi salam asara ce kaga in aka ce da kai in ka bi shi kayi asara to kai ka so kai rayuwa asara to kaga wani hanya ce wata hanya ce wani salo ne da suke bi in suna so su yake ce bawa daga samun hanya ta daidai suna so su hana mutum zuwa ga gaskiya to sai su ɗauko wasu kalmomi da za su danganta wa wannan gaskiyar dabinta don ka ƙyamace ta wannan kuma haka ake ta yi har yanzu wanda yake kan turba ta addinin musulunci aka ta sace da shi dan wato ainihin ƙunar bakin wake ko a ce masa ɗan ta da ƙayar baya ko ɗan wato ainihin mutum addini ko wani abu mai kama da haka saboda in an faɗi wannan kalmar za ta sa ka rika jin kyamar a ce kana cikin wannan tsari wanda tare da cewa duk mutumin da ya rike tsari da koyarwa ta addinin musulunci ba za ka tar da shi a salo irin na ta'addanci ko zalunci ko zubar da jinin bayi haka nan sasa kai ba dole za ka tarar in dai akan turbar musuluncin ake ana tauna zaman lafiya ba a abin da yake tashin hankali kuma in ka ga an taba mutum to ya cancanci a taba shi a shari'arci imma dukiyarsa imma jininsa imma lafiyarsa imma mutuncinsa amma dai kana kan turba ta kware ta musulunci musulunci bai yadda a ci mutuncinka ba bai yadda a zubar da jinin ka ba bai yadda a taɓa dukiyar ka ba Allah ya samu dace bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akhadhat humur radfatu fa asbahu fi darihim jathimin Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akhadhat humur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin ma'anar wannan aya a takaice da Allah ya ce fa akhadhat humur rajfa sai waɗannan kafirai na lokacin annabi shu'aib alaihi salam tsawa ta danƙe su sai wato ainihin Allah ya jarrabe su da girgiza rajfa shine girgiza ƙasa ta wato ainihin raurawa ta dare wanda ke kanta ya fada ta koma ta haɗe to shine fa akhadathumur rajfatu sai wato girgizar ƙasa ta same su ta kama su ta cin musu fa asbahu sai suka wayi gari fi darihim a cikin gidajensu jathimina suna gurfane kife akan fuskokinsu sun mutu wannan aya da muka ji wato ainihin bayaninta a takaice malamai suna bayani ta salon da yake mai faɗi game da ita sukan ce da Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akhadhathumur rajfa a wannan aya ya nuna cewa dalili ko sanadi da Allah ya halaka mutanen annabi shu'aib da suka kangare masa suka kafirce masa da shi shine wannan girgiza da aka yi ta ƙasa amma a wani gurin kuma cikin suratu hud Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa dalilin su sun halaka ne a ta dalilin wato ainihin tsawa da ta faru da su maimakon girgiza ta ƙasa cewar Allah subhanahu wata'ala ya ce wa akhadhatil Ladina zalamu sayha sai waɗanda suka zalunci kawunan suka kibin annabi Shu'aibu, suka kangare wa kiran da ya musu zuwa ga Allah sai tsawa ta danke su fa asbahu fi diyarihim jathimin sai suka wayi gari suna gurfane kifa kan fuskokinsu sun mutu wannan tsawa ta zama dalilin halakarsu a cikin suratul shu'ara kuma Allah subhanahu wata'ala sai nuna cewa azab yawmiz dhulla azaba ce ta same su a ranar da aka yi musu wato ainihin hadari da girgije saboda yanayin tsananin zafi sai suka ga su su koma ƙarƙashin wannan girgije da wato ainihin hadari za su samu sassaucin yanayin da suke ciki sai kuma wuta ta rika zuba musu daga cikin wannan wato ainihin girgije Allah subhanahu wata'ala ya kone su da shi to sai zamanto malamai suke cewa in ka kalla ayoyin suna nuna dalilan ko abubuwan da aka yi amfani da su aka halaka su sun bambanta an ce girgizar ƙasa an ce tsawa an ce azaba daga wato ainihin girgije da hadari da aka yi musu to ya abin yake shin mutanen daban-daban ne ko ko duka gaba ɗaya aka haɗa musu wannan al'amari to shine sai malamai suke cewa amsar wannan duka gaba ɗaya abubuwan nan sun faru da mutanen annabi shu'aib an musu wato tsawa an musu girgiza kuma girgije da wato ainihin gajimare ko kace hadari ya zubo musu da wuta Allah subhanahu wata'ala rubdugun azaba ya musu ta salo daban-daban shine malamai suke cewa su ne dai mutanen Madiyana kuma su ne dai ashabul aika ba mutanen Madiyana daban bane ashabul aika daban bane a'a mutane guda ne akan ce da su ashabul ashabu Madiyana akan ce kuma da su ashabul aika su ne dai ba wasu bane sunan ne i bambanta amma abu guda ake kira kamar yadda ake cewa da suna mai suna ibrahim ne ibrahim ko iro ko a cewa abubakar abubakar wani lokaci a ce masa garba in an ga dama lokaci a ce sahabi suka ce to kamar haka ce ta faru saboda haka suka ce yadda abin yake allah subhanahu wata'ala da ya nufin halakar da su sai ya sa mala'ika ya musu tsawa to shine fa aka musaiha sai zama tsawon nan ta razana su ta firgita su saboda tsananinta a daidai lokacin da aka yi musu tsawar saboda tsananin tsawar kuma nan take sai ƙasa ta kama girgiza ga tsawa ta sama ga girgiza da tsagewa da darewa ta ƙasa ta ƙasa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya bi bayan su da halakar da su da wannan wuta da take fita daga cikin wato ainihin girgije to shine malamai suka ce duka Allah subhanahu wata'ala ya hada musu Allah ya tsare mu to duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala daidai yake da shi ya halaka shi ta salan da iso a san da yaso ta yadda yaso sai abinda wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya na koyar da mu cewa ƙarshen zalunci da shishigi da wuce gona da iri rushewa da kuma halaka domin ga waɗannan kafirai da suka kafircewa annabi shu'aib suka kangare suka hana waɗanda suke ƙasa da su bin annabi shu'aib kamar da su kansu da suke sama da waɗanda suke ƙasa da su ba su bi shi ba to da su na ƙasan da su waɗanda suke jin sun isa su wasu ne ga yadda Allah ya da su an musu tsawa an kuma wato girgiza ƙasa ƙasan su an kuma bi su da wuta wadda aka halaka su da ita Allah ya kiyaye sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa abin da ke jawo girgizar ƙasa wa Allah ƙin bin dokokin Allah shi yake haifar da girgiza ƙasa wanda ke girgiza ta kuma wanda ya ta isa da ita kada wani ya zo ya ce ai ba wani abu ne ya jawo girgizar ƙasar an ɗan samu wato motsawar duwatsu ne daga gyara zamansu da abin da ya kama da haka ce ai ba wani abu ne kawai 'yan matsala aka samu da a matsala ce ta abu abu Allah ba an saba masa saboda haka yake gyara wa bayi zama don wasu shiga shiga taitayinsu su san cewar su ma ba gagara Allah za su yi bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الله سبحانه وتعالى يقول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون خاسرون نكو خاسرين أنا خاسرين كو كانوا كان تزما تام كانوا هم خاسرين كانوا هم الخاسرين saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa waɗanda allazina kazzabu shu'aiban abin nufi jama'ar da suka ƙaryata annabi shu'aibu suka ja da shi a kan saƙon da ya zo musu da shi daga Allah Ka Allah yaghnau fiha kai ka ce ba su zauna a cikin garin madina ba kai ka ce ba su miƙe ƙafa sun hole sun ji daɗi sun wataya a cikin garin madina ba tamkar ba a yi su ba me yasa saboda Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su ya wato ainihin kau da su a ban ƙasa na kadzabu shu'aiban Allah subhanahu wata'ala yake cewa haƙiƙa waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aib kanu humul khasirin tabbas su ne taɓaɓɓu a sararru su ne suka rasa wato ainihin alkhairin duniya da na lahira su suka yi abin da ake cewa asara su ne asararru ba wasu asararru ba su ba a wannan aya da muka ji bayaninta a takaice malamai na bayani a game da wannan aya ta salo mai faɗi kamar haka sukan ce da Allah ya ce allazi na kazzabu shu'aiban ka allam ya fiha waɗanda suka karyata annabi shu'aibu tamkar ba su zauna a garin da annabi shu'aibu ya rayu ba tamkar ba su yi rayuwa mai daɗi a garin da suka rayu ba cikin madiyana sai malamai suka ce wannan ka allam ya gana fiha a larabci akan ce gana bilmakan abinda ake nufi da shi ya zauna a guri to sai aka ce ka allam ya gana fiha tamkar su ba su zauna a garin ba aka kore musu zaman saboda kan an ce gana bilmakan ana nufin ka zauna a guri ka yi rayuwa mai daɗi ta holewa da shakatawa to kai ka ce ba su wannan shakatawar da zaman cikin garin da suka yi ba a kuma wani lokaci idan an ce alghina ba a ce alghana ba an gane ko maimakon gana sai aka ce ghina to ana kuma ana nufin wadata kishiyar talauci eh in kuma aka ce alghina aka ja alghina nan kuma na nufin waka da raƙashewa to saboda haka anan alghana na wato ainihin zaman gari aka ce ka allam ya gana fiha kamar ba su zauna a garin da suka rayu ba shi ake nufi a nan ba na waƙa ba ne ba na wadata ba ne an gane ko to malamai suka yi wannan bayani don mutum ya tantance bambancin da ke tsakaninsu sannan allah yake cewa allazi na kazzabo shu'aiban kanu humul khasirin su waɗanda suka wato karyata annabi shu'aib allah ya ce su ne tsantsar asararru a nan allah subhanahu wata'ala bayani yake mana akan cewar ba wani abu bane asara face saba wa gaskiya da raba hanya da waɗanda suke kan gaskiya tunda annabi shu'aibu da shi da wanda suke tare da shi da suka yi imani da kiran da yi musu zuwa ga Allah su ne suke kan gaskiya saboda haka wanda suka saba musu sun saba wa gaskiya sun saba wa mabiya gaskiya sai Allah ya ce to fa su ne asararru waɗannan wanda suka saba musu ashe abinda Allah yake gaya mana in kana so ka san fassara asara Shi ne mutum ya zama ya yi hannun riga da gaskiya bai hada hanya ko tafiya da masu gaskiya saboda haka wanda ya saba wa abinda yake daidai daga Allah subhanahu wataala bai tare da wanda suka yi duko da daidai da Allah subhanahu wataala ya ce bai zama kai Shi ne ya yi asara ya rasa duniya ya kuma rasa lahira Allah kiyaye mu sannan malamai suke cewa Allah subhanahu wataala don mu fahimci me asara kuma mu fahimci ya zami mu kubuta daga gare ta ta kai ga cikin littafinsa alkur'ani sai da ya rantsuwa sannan ya faɗi cewa duk wani bawa cikin mutane da ya samar asararre ne sai ce ba mai kubuta daga asara sai wanda ikiyaye da abubuwan da ya jero bayan bayanin asara Allah ya ce wal asri na rantse muku da lokaci wanda a wannan lokacin ne ake iya yin abin da za a ci riba ko a yi abin da za a yi asara na rantse muku da lokaci wanda duk inda aka ce ya tafi ya tafi baya dawo an rasa shi kenan in an yi daidai an ci riba daidan da aka yi a cikinsa in an yi barna an yi asarar abin da aka rasa na amfanin wannan lokaci Allah sai rantse da lokaci saboda mahimmancinsa kuma yana so ya jawo hankalinmu game da tsadarsa da amfaninsa a gurin sai ce innal insana lafi khusr haƙiƙa dukkan wani mutum ina cikin asara ba shi ba cin moriya amfani ba shi ba samun alkhairi sai ce illal ladina amu. sai dai waɗanda suka yi imani a lokacin rayuwarsu shi sa rantsi wani lokaci su wannan babu asara tattare da su a rayuwar da suka gudanar a lokacinsu wa amilu salihat suka bi imanin da suka yi na kwarai da aikata ayyuka na gari ƙudurinsu ya kyau ayyukansu ma sun inganta sun yi kyau Allah ya ce wata wasau bil wata wasau bil sabar kuma suka zama ne wa junansu wasu ci da gaskiya ne wa junansu wasu ci da yin haƙuri A yi haƙuri akan tabbata akan imani a yi haƙuri akan aikata ayyukan kwarai a ta a dage akan tabbata akan gaskiya to waɗannan cikin bayi su ne kaɗai suke zama ba a sararru ba Da haka idan muka duba abin da yake faruwa a wannan bayanin da muke kan annabi shu'aib da jama'arsa da Allah ya ce waɗanda suka saba wa annabi shu'aib su ne a sararru ma'ana su ne suka rasa imani suka rasa ayyukan kwarai ba su bi gaskiya ba ba su yi junan su wasu shi da gaskiya da kuma haƙuri ba an fahimta kuma su mabiya annabi shu'aib da annabi shu'aib sai Allah ya nuna cewa su ne suke kan imani na kwarai da aiki na gari da tabbata akan gaskiya da kuma ji wa junansu wasu ce da haƙuri da kuma wato ainihin gaskiya sau da haka to ne Allah yake gaya mana waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aib su ne asararru su suka yi asarar duniyarsu suka kuma yi asarar lahirarsu bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya na koyar da mu cewa ƙaryata manzanni yana jawo halaka ga bawan da ya karyata su kuma yana tafiyar wa da bawan ni'imar da yake ciki don mutanen annabi shu'aib sun rayu a cikin garin madiyana cikin walwala da ni'ima da abubuwan amfani da suka mura amma sakamakon karyata manzan da aka aiko musu sai zama dalilin rasa wannan ni'imomin da suke ciki ya kuma zama dalilin halakarsu kenan duk mutumin da ya ɗauki salon ƙaryata annabawa da manzani to ya jawo wa kansa rasa ni'imar da yake ciki ya jawo wa kansa halaka Allah ya kiyaye irin wannan ce take neman ta dawo mana a wannan lokaci da har za a zo ana faɗar magana mummuna ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu ko shakka wannan zai jawo rasa ni'imar da muke ciki duk da halin da ake ciki ana tsitsitsi to za a faɗa wanda ya fi shi in aka tafa irin wannan tsari to za a halaka a rasa duniyar a rasa lahir Allah ya kiyaye mu sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa ta gaskiya da mabiya gaskiya ita ce ainihin abin da ake cewa asara ita ce tsantsa asara shi sa Allah ce allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin su ne asarar to da haka wanda dai tafi aka tsari haka za ta faru da shi bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين الله سبحانه وتعالى يتفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين ma'anar wannan aya a takaice Allah yana ci gaba da gaya mana wato labarin annabi shu'aib da kuma jama'arsa bayan wato anin halakar da su da wato anin kau da su a ban ƙasa da rasan musu nemomin da suke ciki sakamakon ƙaryata manzansa Allah sai ce fata walla an sai annabi shu'aib ya juya baya daga gare su ya basu wa ƙala ya kuma ce ya ƙaumi ku jama'ata laqad ablagtukum risalati rabbi tabbas haƙiƙa wallahi na isar muku da saƙonnin ubangiji na da ya aiko ni da su zuwa gare ku wa nasahtu lakum na kuma iya yi muku nasihar gaya muku abin da zai amfane ku da hana ku abin da zai cutar da ku fa kaifa asa ala qaumin kafirin to ku ta yaya zan yi bakin ciki akan jama'ar da suke kafirai in har na yi abin da za su kubuta su tsira sun ki karba sun ki bi sun zabar wa kansu abin da zai zama dalilin halakar su in an halaka su ta yaya zan yi bakin ciki ta yaya zan shiga damuwa su suka so su samu kansu a halin suka samu kansu a ciki to wannan aya da muka ji bayanin ta a takaice malamai na da bayanai ta salo mai faɗi a ƙarƙashinta cewar da aka yi fata la'an sai annabi shu'aib alaihi salam juya baya ya wato ainihin basu ya kuma ce ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wasu daga cikin malamai suka ce annabi shu'aib alaihi salam yi wannan juya baya ya kuma faɗi wannan magana ta cewar aina isar muku da saƙonnin ubangiji da ya aiko ni da su zuwa gare ku a daidai ƙarshen rayuwar mutanen nan nasa da aka aiko shi zuwa gare su tun kafin a ɗauki rayukansu ike gaya musu haka yayin da ya ga azabar da za a yi musu ta yi gab ta yi kusa ta yi dab sai yake gaya musu wannan magana laqad ablaqtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin cin ni fa ba wanda bakin ciki ko damuwa a game da abin da ya shafi mutanen da suka kangare suka bijirewa Allah kan abin da zai same ku ba zan yi bakin ciki ba ba ne ba shiga tashin hankali ko damuwa wasu malaman suka ce ya gaya musu haka tun kafin azabar ta sauka gare su kafin a yi musu tsawar a girgiza ƙasar. a kuma saukan musu da wannan wato wuta annabi shu'ab ya gaya musu haka akwai malamai da suka tafi akan wannan fahimta amma wasu daga cikin malamai suke cewa a'a sai da aka halaka su bayan yin tsawar da girgizar da saukar musu da girgijen da ke dauke da azabar sun riga sun halaka sun mutu to da ya bada baya ce to tunda ba su ba dalilin su sai kuma yake cewa laqad ablagtukum risalati risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin shine malamai suke cewa duka kowanne daidai ne duka maganganun nan masu yiwuwa ne domin a sanda suke rayan ayi musu nasiha ya isa musu da saƙonnin har ma mun ji irin maganganun da suke mayar masa kuma shi mai iya gaya musu cewar fa'aza ba za ta same ku in kuma ta same ku ba ne ba bakin ciki ko shiga damuwa dan nayi muku abin da za ku tsira ba ku tsira ba saboda ku kuka so ku samu kanku a halin da kuka samu kanku a ciki kuma zai iya kasancewa ya faɗa bayan halakar da su duk da ba sa raye malamai suka ce zai yi iri ɗaya ko kama da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi a yaƙin badar lokacin da aka kashe wato anin gaggagaggan kafaran ƙwarai shawa aka jawo su aka jefa a cikin wato tsohuwar rijiya sai manzo ya leƙa yake cewa da su shin kun samu abin da ubangiji ya muku alkawarin za ku samu mu dai da muke nan mun ga alkawarin da Allah ya mana mun same shi ya cika mana alƙawari kuma kun samu naku har umar yake cewa manzon Allah ya kakke magana da matattu sai yake gaya masa baka fi su jin abin da nake faɗa ba saboda haka shi ma annabi shu'aib yana iya faɗar wannan maganar aji yadda waɗannan halakakkun jama'ar da suka rika gaya masa ba daɗi kafin halakar da su saboda haka kowanne zai iya faru ya zama an gaya masa suna rayan kuma ya faɗa bayan su ma Allah ya isar musu dan wato ainihin ya zama ƙara musu haushi da wato ainihin tozarta su akan abin da suka zaɓar wa kansu Allah ya kiyaye mu to sannan bayan haka malamai suke cewa da nabi shu'aib yake cewa laqad ablaqtukum risalati rabbi tabbas haqiqa na isar muku da sakonnin ubangiji na sai suke cewa anan shaida yake wa kansa da kansa a matsayinsa na yardajjan Allah cewar saƙon fa da Allah ya aiko shi da shi ya isar ta haka isar da sako na daga cikin abubuwa na tilas dole da Allah ya ɗora wa manzanni kuma Allah cikin ikonsa da yarjewarsa da wasa ina ba su damar isar da sakon da ya turo su da shi saboda daga cikin abubuwa da suke wajibai da ya kamata a sani game da annaba da manzanni cewar sakon da Allah ya aiko su tilas ne su isar kuma suna isarwa sannan da ya ce wa nasihatu lakum shine sai malamai suke cewa abinda ake cewa nasiha shine yiwa al'umma da bai bayanin da zai sa su samu kuɓuta a addinin su da kuma duniyarsu so da haka da ya ce wa nasahatu lakum abin nufi na gaya muku abin da za ku kubuta a duniyance na kuma gaya muku abin da za ku kubuta a lahirance amma kuka kangare kuka ki me zai sa na bakin ciki akan jama'a da suka kafirce to sannan bayan haka wasu malaman suke cewa i bayanin dukkanin abin da yake akwai alkhairi tattare da shi da umartan mutum ya yi shi da bayyana wa mutum abin da yake ba shi da kyau ba daidai ba ne ka kuma hana shi shi ake cewa nasiha saboda haka annabi shu'aibu ya bayyana musu abubuwan da suke na daidai ice su yi ya bayyana musu abubuwan da suke ba daidai ba na barna ice su bari to shi ne nasihar da ya musu wannan sai yake nuna mana cewa kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce mana addinin nasiha haka abin yake tun kafinsa addinin musulunci tun annaba da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun isar da sakon musulunci ne ta hanyar yin nasiha su gaya maka abu mai amfani su ce ka yi su gaya maka abin da ke cutarwa su ce ka bashi a irin wannan salo addini yake ci gaba yake haɓaka addinin nasiha manzo ce addinin musulunci tushensa ana isar da shi ne ta salon nasiha ba ta salon fito na fito da faɗa da ta da jijiyar ruya da abin da ya kama da a'a abu ne na wato bi da lalama da salon da ya dace a gaya ma abu mai amfani a ce ka yi a gaya ma mai cutarwa a ce ka bashi saboda ƙaunarka da ake da daidai da kuma sanka da ake da kubuta da tsira sannan bayan haka da ya ce fa kai fa asa ala qaumin kafirin ta yaya zan baƙin ciki da bacin rai akan mutanen da suke kafirai wannan gaba malamai suke cewa ana sanar da mu cewa ba daidai ba ne ka nuna damuwarka da ɓacin ranka da shiga tashin hankalinka akan waɗanda suka kangare suka kafe akan yin barna da tabbata akan shari don wata halaka ta cin musu ko wata musiba ta afka musu bayan an riga an isa musu da saƙo an tsaye musu da hujjoji sun kangare to ba naka ba ne ka nuna damuwa da jin ba daɗi waɗannan ba irin waɗanda suka cancanci a shiga damuwa ba ne game da su malamai suka ce irin wannan salo ya faru da annabawa daban-daban hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma allah ya fito da bayani karara akan cewar ba daidai ba ne shiga cikin damuwa ko jin ba daɗi don allah ya jarrabu wasu bayi kafirai da suka kangare masa domin ba wanda suka cancanci a shiga bakin cikin damuwa ba akan abin da ya same su bane Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra sai ce fala ta'sa ala alqaumil kafiri waɗanda suka kafirce cikin yahudawa kiristoci da sauran arna zaka tarda cewar abinda aka saukar maka na alqur'ani yana wato ƙara musu shishigi da nutsawa cikin kafirci sun ma ƙi karɓa abin da ka da shi ba sa so su ji sai Allah ya ce fala ta'sa alal alqaumil kafir dan haka kada kai bacin rai ko shiga damuwa ko jin ba daɗi akan jama'ar da suke kafirai in Allah ya kama su banda wannan aya ta 68 cikin suratul ma'ida har wayo Allah subhanahu wata'ala ya sake manzo irin wannan bayani a cikin suratul nahli aya ta 127 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wasbiru ko wasbir wa ma sabruka illa billah kayi hakuri hakurin da kake yi ba dan kowa kake ba sai dan Allah haƙurin da kake yi haƙuri ne da wato Allah subhanahu wata'ala yana sanar da shi kuma shi zai sa a kai sai Allah ya ce wala tahzan alaihi kada ka bacin rai a game da abin da Allah zai musu na azaba da halaka da zai cin musu za ta cin musu wala taku fi dhaikin mimma yamkurun kakka zama kuma cikin kunci da takura game da abin da ya shafi mugun shiri da suke yi da mummunan tanadin da suke Allah zai maka maganin su mugun tanadinsu ba zai cin maka ba Allah zai wargaza shi ya balbalta shi to wannan ina nuna cewar a tsarin addinin musulunci idan wanda yake kangararre kafuri bujirare Allah ya kama shi to ba abin ka nuna damuwa ba ne ka shiga tashin hankali ya hakan da aka yi masa Allah ya ƙara ya cancanci haka kai munna ka ji daɗi yau ga shiga ƙarshen wato ainihin maƙaryata da maɓannata ya zo Allah ya raba ka da wato illas sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu halaccin bijirewa wanda ya kafe akan barna fatawalla an ko haka Allah ya ga mana annabi shu'ab ya baya ya tafi sai ya basu to haka kai ma idan ka kiraye wani zuwa ga Allah ka gaya masa abin da yake daidai ka tsawata masa daga ba daidai ba ya kafe ya zaɓa wa kansa sai wannan fita sha'aninsa ya halatta kada zo na cewa ai hannun mutum baya rubewa yar eh, in ya rube a yar akan ya rubar da sauran guri an gane ko saboda haka tunda ya rube ya yi kibin daidai to kada dauko na rubaban ya sake rubar da wani ko asibiti in guri ya rube a cire shi ake dan kada ya illata sauran gurare sura haka wannan ya halatta sannan kuma bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa annabin Allah annabi Shu'aib amincin Allah ya tabbata gare shi manzo ne da ya isar da sakon Allah zuwa ga jama'as laqad ablaqtukum risalati rabbi shi kansa yake shaida akan cewa ni da nake yarda dan Allah ina tabbatar muku da cewa sakon da aka turo a ci ba abin da nake na isa saboda haka wannan aya na sanar da mu mu sani cewa annabi Shu'aib ina daga cikin manzannin da Allah ya ba su sako suka isar annabi ne manzo sannan kuma bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa addinin annabawa da manzannin Allah ya ginu ne akan yin nasiha saƙon Allah na wato shari'arsa da dokokinsa ana isar da shi zuwa gaba bayi ne ta salon nasiha ba ta salon wato ainihin fito na fito ko ta da jijiyoyi ko gaya mutane ba daɗi ba a'a za a gaya maka abin da yake daidai kuma wato na maslaha da cin gajiya sai a ce ka yi za a gaya maka abin da yake zai cutar da kai mai illa sai a ce ka bari ta haka addini ike wato ainihin ginuwa ike kuma kaiwa zuwa ga inda yake kaiwa sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa maƙiyan Allah kuma maƙiyan masoya Allah ba su sancanci a yi fushi ko a ji ba daɗi idan Allah ya kama su ba munna ma ya kamata a yi farin ciki da halakar da Allah ya turo zuwa gare su saboda ita ce ta kamace su ita ta dace da su to wannan shine abin da ya sawwaka na karatun mu na yau abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tutuban harshe Allah ya yafe mu ta wannan bayanin da dan uwa yake tambaya akai na du'a'ul mas'ala da du'a'ul ibada cewar idan an idar da sallah ta farilla Abin da aka samu manzo yana yin du'a'ul ibada addu'o'i da aka bautar da shi yin su wanda ba na roƙon wani abu ba misali Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram kirari ake wa Allah Allah kai ne aminci daga gare ka aminci yake tabarakta albarkatunka sun yawaita ya zal jalal ya ma abocin girma wal ikram da darajantawa da martabawa ga kirari kake wa Allah ba cewa kake ba nu wani abu ba sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah anan kuma me kake cewa Allah ka yafe ni Allah ka yafe ni Allah ka yafe ni ko akwai roƙo a ciki ko ba akwai suraka ko wannan da ake cewa du'a'ul ibada din in ka tattaro abubuwan da ake yi bayan idan da ita sallar farillar za ka tara akwai sarki na addoyin da suke roƙo ne a yi ma wani abu da kuma wanda suke kirari ne ga Allah yayin da ka ce Allahumma a inni ita ma tana cikin wanda ake ai Allahumma a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika ko ka ce ya Allah ka taimake ni akan ambatanka da gode maka da kyautata ibadarka ka roƙe shi ba baka neme wani abu ba amma ka karanta ayatul kursi da ake bayan idan da sallar farla Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm nan kuma kirari kake wa Allah saboda haka akwai addu'o'in ibada a ciki akwai addu'o'in mas'ala a ciki duka da abu maganar a ce ba za a yi wani abu da ka daga hannu ka ce Allah ba ni kaza bayan ka gama waɗannan da aka lissafo babu dalili su ma din da aka lissafo din akwai roƙon a ciki an fahimta ko sau da haka kowanne ana yi a bayan farilla ko a bayan nafi Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa daga firkon